ya ce misalin karfe tara na dare aka shigo cikin wannan makaranta aka fara tattara su su suna cikin hostel to daga nan kuma sai suka fara jin wayansu yara daga waje ma an kamo su suna ihu daga cin haka shi sai ya fita kuje ya fada cikin wani rami ya kwanta daga ciki to daga nan dai yana ji yara suna wayo Allah wayo daga nan dai ba wani magana shi ya samu ya mirgina ya mirgina samu wani lambutu ya je kwanta a ciki daga nan sai wuta ke ci yana ganin makarantun hostel hostel da gurin kwana da ajijuwa suna ta ci da wuta bayan wannan kuma suna ci da wuta yana ji yara suna ihu ana daure yara ana jefa wuta wasu kuma ana yankawa amma babu harbi tun daga wannan karfe eh, tara na dare har karfe uku ba wani jami'in tsaro ne kai dauke kuma garin nan akwai jami'an tsaro hmm. akwai baya sabis waɗanda suka je wajen su haka aka kona wayannan fosil-fosil da ajijuwa da kwatas kwatas na malamai duk aka fita kusan dai yanzu yara wadda dai ake gani sun kai sama da hamsin amma babu harbi ko da yanka da jefawa wuta ne shine abin da ya faru jiya da karfe tara har zuwa karfe uku na dare. To ina wannan dan naka? Eh shi ɗana ya samu da safe ya gudo ta bayan gari ya samu komo gida. Iyaye da ɗansa ya tsira da ransa. Malam Sale Bakuros da ke da zama a garin Damaturu ya ziyarci babban asibitin garin Damaturu ya kuma shaida mini halin da ake ciki. Eh, a yanzu halin da ake ciki a nan special hospital da ke garin Damaturu dai akwai 'yan makaranta wadda suka ji ciwo da aka kawo su kuma likita ya je yana dudduba su an hana mutane shiga wajen sakamakon likita bai gama gwaje sa da yake ba. To ya kaman batun iyaye fa akwai iyaye da suka je wurin? gaba ɗaya su al'ummar garin damatar nan yawanci gaskiya fi sabilla duk sun zo sun cika wannan asibitin kamar yadda nake gaya miki don ko nan gaba na ma akwai tawagar da shi mai martaba sarkin damatar asibiti me suke ce muku eh ma'aikatan asibiti har yanzu dai babu wanda ya wani magana dangane da faruwar wannan abin sakamakon cewa kowa ma baya cikin hayyacinsa daga su mutanen gari zuwa su ma'aikatan asibiti kowa ba hayyacinsa yake ba wani wanda ya wani magana da sauransu hukumomin tsaro dai a jihar yobe sun tabbatar da aukuwar lamarin inda bayanai da ke fitowa daga gidan gwamnatin jihar yobe ke nuni da cewa gwamnan jihar alhaji ibrahim gaidam ya kasa wani ziyaran aiki da yake yi ya kuma tafi buniyadi don gane wa idonsa sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a nan rikicin ko ya fi shi a rabin mutum ya sani ya ɗauko kafin nauyi. Ta'addin da ke ta yi wasu ya sanya su jikinsu ya yi sanyi. Ce sun nemi a dakata amma har yau ba tsara komai ba.